sannan bayan shi kuma aka ce ana so mutum ya yi amfani da wani abu ana ce masa <clears throat> jazar me ake kira jazar shine karas shi kuma karas ana so ne mutum ya hada shi da shi da leman tsami nika shi ake so a yi ko a yanka shi da shi da tafannuwa da ɗanyen citta sai a sa leman tsami sai a dafa yanzu ka samu karas ka samu ɗanyen citta ka samu lemon tsami ka samu tafannuwa sai a haɗa soje ɗaya sai a dafa nan ma shek muhammad abduhu ya ce duk wani cutar sanyi da yake mara na jikin ɗan adam in zai danga tafasa shi yana sha da izinin allah a sati ɗaya zuwa sati biyu zai sha zai samu sauƙi sai da shi wannan karamin yaro zai sha mace mai ciki za ta sha tsohuwa za ta sha babba zai sha yaro zai sha domin akwai magungunan da akan hana mace ta sha mai ciki ko mace mai shayarwa